Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran mujallar matashiya. A yau Litinin 22 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da bakwai ga watan Disamba shekara ta 2020 miladiya. Majalisar wakilai a Najeriya ta yi watsi da buƙatar tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. wani dan majalisa a jihar Rivers Kingsley Cinda ne ya nemi a ɗan Najeriya su tilasta wakilan su don tsige shugaban daga mulki. Sai dai majalisar ta ce hakan ra'ayi ne na mutum guda kuma adawa ce ta siyasa. Cikin wata sanarwa da mai magana da yawon majalisar wakilai Benjamin Kalu ya ce babu wata hujja ko dalili tun da shugaban bai halarci majalisa an ba shi shawara ya ki amfani da ita ba majalisar ta buƙaci shugaba muhammadu buhari ya bayyana a gabanta a bisa kisan manoma sama da arba'in a jihar borno shugaban ya amsa tare da amincewa bayyana a gaban majalisar don amsa tambayoyi akan al'amuran da suka shafi tsaro a najeriya hankulan 'yan najeriya da wasu kasashen ya tashi a bisa kisan manoma a borno ta hanyar yankan rago wanda kungiyar boko haram ta dauki harin wato ta dauki nauyin harin kamar yadda shugaban kungiyar abubakar shekau ya bayyana cikin wani faifan bidiyo gwamnatin jihar kano ta buƙaci jami'ar carolina da ke kasar amurka ta hukunta wani ma'aikacinta da suka ba wa gwamnan jihar shaidar farfesa ta bogi cikin wata sanarwa da sakataren gwamnatin jihar alhaji usman alhaji ya fitar ya ce hakan batanci ne ga gwamnatin jihar kano sanarwar ta ce za a bi dukkanin matakan da suka dace wajen ganin hakan bata sake faruwa ba a nan gaba a watan da ya gabata ne dai wasu daga jami'ar suka karrama gwamnan kano abdullahi umar ganduje da shaidar farfesa a bisa shugabanci na gari kuma daga bisani jami'ar ta musanta a sanadin haka gwamnatin ta nuna jin wato takaicinta matuƙa tare da yin allah wadai a bisa faruwar lamarin an yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar yankin arewa Ƙungiyar matasan Arewa da ke rajin taimakekeniya ta ce ta bayyana hakan a yayin taron manema labarai da suka gudanar. Ƙungiyar ta kalli matsalar tsaro da ta'addabi yankin Arewa tare da samar da hanyoyin da take ganin za a bi domin kawo ƙarshen iftila'in da ke da ake fama da shi. Shugaban ƙungiyar na ƙasa zai da Ayuba Alhaji ne wato ya ce akwai buƙatar inganta tsaro ta hanyar ƙirƙirar sabbin 'yan sa kai tare da basu kwarin gwiwa don yaƙi da ta'addanci a yankin. Muna kira da gwamnati da ta yi rungumi traditional rulers da gaske. Traditional rulers misali in a Kano ne ba iya sarki ba, ba iya sarakuna first class ko second class ba, ba hakimai ba, ba daggate ba, har da masu unguwanni a yi engaging ɗinsu a 19 Northern State. Idan aka yi engaging all communities definitely wannan ishu na harkar tsaro za ta kau. Abu na takwas muna kira da ai gaggawan amfani da gidajen yada labarai kafafen sada zumunta da sauransu wajen ganin an farfado da martabar 'yan sanda da sojoji civil defense dss da sauran jami'an tsaro ƙungiyar ta buƙaci a sauke ministan ayyuka na ƙasa ganin nuna bambancin aiki tsakanin yankin arewa da kudancin ƙasar wato shugaban ƙungiyar ya ce ana rasa rayuka a titin kano zuwa abuja kuma akwai buƙatar biyan diya ga mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar ta'addanci a yankin arewa taron ya gudana ne a ɗakin taro da ke gidan mambayya a kano kuma wakilan ƙungiyar na jihohin arewa daban-daban ne suka samu halartar taron ciki wato mahalarta taron har da wasu daga cikin jami'an tsaro Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labarai daga mujallar matashiya za ku iya bayyana ra'ayinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku a kan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida bari mu karɓi wannan saƙo. Jama'a Assalamu alaikum sunana Asma'u Sadiq Baby Nice ku ci gaba da bibiyar mujallar matashiya a ko da yaushe a ko da yaushe a ko da yaushe. Mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya. Thank you. To barkanmu da dawowa. Gidajen rediyo a Kano sun koka a bisa karancin samun tallace-tallace a wannan lokaci. Shugaban rukunin gidajen rediyo Freedom Group Malam Abbas M. Dalhatu ne ya bayyana hakan a yayin da yake jawabi wajen cika shekaru goma sha bakwai da kafuwar gidan rediyo Freedom a Kano. Ya ce tallace-tallace da shi gidajen rediyo ke rayuwa kuma tallan ya yi karanci a wannan lokaci saboda yawaitar gidajen rediyo da kuma dogaro da tattalin arziki wanda a halin yanzu ke cikin wani hali. ƙwararrun ma'aikatan rediyo sun yi karanci ra'ayi da yanayi da halayyar masu sauraron rediyo yana ta canjawa da sauri da ba za a gane kan sauran ba can lulluka wanda su ake gudanar da aikin gidan rediyo su kuma sun yi kaɗan saboda yawan gidan rediyon da kuma tahallaka da suka yi kan tattalin arziki wanda shi kuma yake da rauni a wannan lokaci. Malam Abbas Yamma Dalhatu ya yaba wa ma'aikatan da suka ba da gudunmawarsu wajen kafuwar rediyon. A yayin taron an karrama wasu daga cikin ma'aikatan da suka jajirce wajen gudanar da ayyukansu. Mujallar Matashiya ta zanta da wasu daga ciki. Babban farin ciki na tun lokacin da aka buɗe Freedom Radio kusan shekara goma sha bakwai kusan da muna waje kafin mu riga mu shigo da dai mu ba jima maka a ciki ba a tsawon wannan lokaci da na ɗauka ina aiki da freedom radio gaskiya ba abun da zan ce da filin rediyo sai a ce mata Allah ya saka mata da alkhairi gaskiya wannan rana rana farin ciki ce a tarihin rayuwata wadda ba zan ta umanta da ita ba musamman tun daga lokacin da na fara aiki kimanin shekaru goma sha hudu kenan ina gidan radio freedom to alhamdulillahi na gode wa Allah da Allah ya sa aka karrama na a wannan rana a murnar cika shekara goma sha bakwai da kafuwar freedom ina godiya Allah kuma ya saka da alkhairi kusan zan ce ba ni ma da kalmomin da zan iya faɗa da za su nuna ainihin farin cikin da muke ciki a wannan lokaci abu ne na alfahari Allah ya kama wannan lokaci muna masa godiya an gudanar da taron ne a harabar gidan radio freedom a da ke unguwar sharaɗa a kano kuma mutane da dama ne suka halarci taron ciki har da kwamishinan yada labaran gwamnatin jihar kano da wasu daga cikin bangarorin hukumomin tsaro Cikan cikakken wato taron zai zo muku a nan gaba an ci gaba da gudanar da zanga-zangar kyamar ayyukan rusasshen rundunar sas a jihar osun dandazon matasa ne suka fito tare da tattaki zuwa majalisar dokokin jihar kuma suka buƙaci shugaban majalisar ya yi musu jawabi masu zanga-zangar sun fito tare da bayyana halin matsi da ake ciki da bukatar shugabanci na gari a bangare na jami'an tsaro mai magana da yawon 'yan sanda a jihar yemisi opalola ya ce rundunar 'yan sandan jihar na da masaniya a dangane da zanga-zangar a wani labarin kuma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi gargaɗi ga masu fakewa da zanga-zangar wajen lalata dukiya tare da sanadiyar asarar rayuka shugaban ya yi wannan gargaɗi ne a yayin wani taro da rundunar sojin najeriya ta shirya yau litinin ya ce duk wanda aka samu da laifin tada zaune tsaye za a hukunta shi don tabbatar da doka da oda a fadin najeriya sannan ya yaba wa rundunar soji a bisa gudunmawar da suka bayar wajen tabbatar da zaman lafiya a jihohin da aka samu hargitsi a yayin zanga-zangar kyamar sas a wasu jihohin najeriya a baya duka duka a ƙarshen labaran kenan a madadin dukkanin abokanan aiki da waɗanda suka taimaka ya haya bala fage da masu abdullahi sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa mu kwana lafiya matashiya ta zama hasken talakawa mai talla shi ke da riba haƙon wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku duk kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfahari burin A daidai lokacin da jama'a ke jimurin samun labarai da rahotanni game da shirye-shirye managarta daga madogara a Bartin Kaho. Mujallar Matashiya na farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu masu ilimantarwa, faɗakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin laraba alhamis da kuma asabar da misalin karfe shida na yamma shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku kan addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin ina mafita da ke kallon kalubalen da al'umma ke fuskanta a bangare daban-daban zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe hudu na yamma shirin ana yi da kai da ke kallon dukkanin al'amuran da suka shafi al'umma ta kowace fuska zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ciki da gaskiya wanda muke bawa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su zai ke zuwar muku a dukkanin ranar lahadi da misalin karfe bakwai na dare shi kuwa shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin 'yar cikin gida wanda muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe shida na yamma shirin dandalin kannywood da ke tattaunawa tattaunawa da jarumai daga masana'antar shirya fina-finai zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe tara na dare sirrin ma'aurata shiri ne wanda ke ɗauko ƙalubalen da ma'aurata ke fuskanta tare da warware su ta cikin shirin zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe uku na rana ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na youtube domin samun damar kallon ƙayatattun shirye shiryen ku managarta za ku iya bibiyar sauran shafin shafukanmu na sada zumunta kamar facebook at mujallar matashiya ko kuma twitter at 'yan matashiya har ma da instagram at mujallar matashiya domin karanta labarai da rahotanninmu kuwa za ku iya bibiyar shafinmu na yarin gizo matashiya.com mujallar matashiya muna alfahari da ku